Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa yarima mai jiran gado a Saudi Arabia Muhammad bin Salman yayin wata ganawa da suka yi a gefen taron kolin manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 wadda ake gudanarwa a kasar Japan yana mai kiransa abokina wanda ya yi aikin a zo a gani. Trump ya faɗa a yau Asabar cewa ya ji daɗin yarima na Saudiya da ya sayi kayan aikin soji daga Amurka. kuma ya ce yarima ya taka rawan gani wurin kawo sauye-sauyen tattalin arziki da kuma harkokin jama'a a ƙasarsa. Shugaban na Amurka ya ki amsa tambayoyi da 'yan jarida suka masa ko zai taɓo batun mutuwar ɗan jaridan Saudi Arabia Jamal Khashoggi wadda ya faru a bara. yarima saudiya ya sha sukar kasashen waje a kan kashe kashugi kisar da aka aikata ofishin jakadancin saudi arabia istanbul a bara bayan liyafan karin kumallo da safiyar yau asabar fadar white house ta ce shugabannin biyu sun samu tattaunawa mai amfani sun tattauna batun yawan barazana daga iran da kuma batun inganta kasuwar mai ta duniya da kuma wasu muhimman batutuwa da suka shafi 'yancin bil'adama. a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya ce yana niyyar ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a wani yanki da babu ayyukan soji da ke tsakanin kasashen koriyoyi guda biyu saboda su ba juna hannu kuma su gaisa da juna trump ya bayyana a aniyarsa ne ta wani sakon twitter sa'o'i kafin ya isa koriya ta kudu a yau asabar da yake jawabi ga manema labarai a wurin wani a wurin taron koli na manyan kasashen duniya na g20 trump ya faɗa da safiyar yau asabar cewa gana wasu da kim ba zai fi mintoci guda biyu ba kim dai bai riga ya amsa bukatar trump a wata sanarwa da zuwa ne ma labarai da fadar shugaban kasar koriya ta kudu ta blue house ta sanya wa hannu ta ce ba a kammala komai ba ta kuma kara da cewa seoul za ta ci gaba da kira ga tattaunawa da dama tsakaninta da kuma koriya ta arewa sai dai babu wani karin bayani akan ko shugaban koriya ta kudu moon in zai halarci gana wanda za a yi a yankin da babu da babu harkokin sojin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa murya amurka birnin washington dc yayin da 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da bada biliyoyin daloli ga hukumomin tsaro na tarayya domin karfafa tsaro a kan iyakar kudu maso yammacin amurka kasar mexico ta riga ta fara jibge dubban sababbin askarawan tsaron ƙasa wanda za su kiyaye iyakokin kudancinta da kuma arewacin ƙasar hukumar shige da fice ta kasar ta kuma sanar cewa za ta kara sabbin ma'aikatan tsaro a karo na uku a cikin wannan shekara sai dai ba za su yi yawa kamar yadda aka fara jibge rundunar manyan sojoji 66 amma dai hukumomi sun ce za su tabbatar da karin kudade na daukar wasu ma'aikatan tsaron da dama sai dai shugaba mai riko na ma'aikatar tsaro ta homeland security kevin mcalina ya faɗa a jiya juma'a cewa guatemala zai gana da guatemala da honduras da kuma el salvador wanda ake musu inkiya da northern triangle a 'yan makonni masu zuwa yayin da washington kuma take kokarin kashe yarjejeniyar karɓar masu neman mafaka tsakaninta da guatemala domin su nufi wani wuri amma ba amurka ko mexico ba. amurka ta yi kira ga jami'an tsaro da kuma sojojin kasar sudan cewa kada su yi amfani da karfin tuwo akan waɗanda za su gudanar da gagarumar zanga-zanga a gobe lahadi 30 ga watan yuni ranar 30 ga watan yuni rana kenan da kungiyar tarayyar afirka ta baiwa gwamnatin soji ta wucin gadi daga kasar sudan ta mika mulki zuwa ga farin hula kasar sudan da ta koma karkashin mulkin sojoji ne tun bayan da aka hambarar da daɗin shugaban kasar umar albashir a ranar 11 ga watan afrilu ranar 30 ga watan yuni wata rana ce ta buki na tuna juyin mulki da albashir ya yi a shekarar 1989 kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. I tafi a ci shiru wani wake to daula ana tsoron gari duk da zafi ba. Gari abun ban tsoro. Gaskiya kowa na da gaskiya. Ba inda hankalinka zai kwanta a gada baka tsira ba a wurin ibada baka tsira ba. A kan titi. A kan titi baka tsira ba a wurin aiki baka tsira ba. Allah ya kawo saukin wannan lamari. Ya kawo ƙarshen wannan hare-haren a Amin amin amin amin. Ma duniya baki daya. Madalla haka duk ana ta godiyan gaisuwa. Wajen su amare da waye. An sha buki, Osaho da matashi. Doctor and Doctor cin gasi gansu dai abun a din ah, likitoci da abun ban sha'awa in kin gansu dai duka su yan fici fici ne na wani cousin dina ya ga wasu ne suna lokacin muna zaman fatako duka suna aiki a NNPC shine ya ce guga da guga to wannan shine kan guga da guga din nan wannan shi da guga da guga saho da batar shi Ruth an gaba buki muna ƙara taya shi ambassador Jimba da mai ɗakin sa murna wannan mu sai mu ce Allah ya ba mu dan sinsu ko mm. haka ake cewa kina ke dai yanzu kina duba mm. samina ta gama firamare kina tunanin ta zo ta shiga college a gama middle school a zo a je high school hmm. a je a je <laughs> na ce masu rika ta lokacin zabira ta shekara biyar na ce mata kwanan nan zaki je ta je college har ta zo ta aure ta ce a'a kake ki sani kuka <laughs> ba ta za ta kuka za ta rabu da yaya To Allah ba mu dan shi su duka. Allah sa ayyan mu duka Allah ya nuna mana wannan rana. Eh. Wai ranan za a yi murna za a yi kuka. Za a murna za. Me ake cewa ko kowa yayi zaki <laughs> kasuwa ya san da waye. Wai <laughs> lalle wadansu wadansu kan. Ni ban san ya za a yi ba gaskiya sai gidan nan kirji ban taba gani inda za a yi ma uwar diya dan nan kirji ba. Sai in amalta ta shi a Samina an Samina ta tashi kai. <laughs> Samina ta tashi. <laughs> wannan soyayya haka samina ta tashi kai nan da za mu ga koke-koke Allah ya masa albarka baki daya abin to daula aka ce komi da lokacin shi a waɗansu suna murnar aure waɗansu kuma suna bakin ciki bari mu fara da mm. mika wannan gaisuwa ta ta'aziya ga da muka je dinnan aka mm. nuna min hoton wannan eh, bawan Allah ana har an yi wata gidauniyar neman tallafin kuɗi mm. domin wani ah, kin ga hoton shi yadda ciwon ne ya kama shi sosai aka yi gidauniyar neman kuɗi a kai shi indiya domin ya samu wani mm. sankaran jini to ana nema a je a yi mashi aiki a indiya din irin yadda za a zuke jini a sake eh. to kuma aka tashi da labarin ciwon rai ya yi halinsa sunan shi kenan kalito dai dai Allah bai an ga wannan ranar samun tallafin nan ba Allah ya mashi rasuwa muna ma iyalin shi Caleb matashi shi da dukkan dangin shi ta Aziya ta aka bikin yaƙi ko kuma zan ce aka yi tunawa da wannan rana da aka keɓe. Mm, na yaƙi da miyagun eh, wanda ya zama ruwan dare gama duniya a duniya na mu dai bari ce a Najeriya ma dai yanzu ya zama alakakai. To ki dai gama ina kai ki kam an ce har yan Ghana ba sun gaya mana magana yan Najeriya ba. Mhm, ta shan miyagun kwayoyi ba. <laughs> Saboda adadin da aka bayar. To haka ne fa wani adadi ne da aka bada wani kididdiga ne da aka fito da shi daga jihar Borno mm. wanda wani babban kwararren likitan kwakwalwa ya bayani. To shine jiya kin san irin taron nan da ake yi kamun a tafi labarai da waye a dudduba rahotannin da ke mm. ƙasa to shine aka ce a binciken ya nuna cewa a 'yan najeriya yawanci in kika samu mutane shida sai kin samu mutum ɗaya da yake ta'ammala da miyagun kwayoyi wajen sha ko wani abu To kai kuma baba kai ne jagaban wannan taro. <laughs> Baba ya ko Wai baba zai bada misali mu hudu ne eh, da ni da eh. shi da Sarfili da Ibrahim ka almasi wasu ya kalle mu sai yake cewa to kun gani ne kamar yanzu da muke mu hudun nan. Kun ga ku uku 'yan Najeriya ne. Mm-hmm. To cikin ku ukun nan dole akwai ɗaya daga cikin ku da yake shan rabi. <laughs> Tunda ba ku cika shi da ba. Tunda ba ku cika shi da ba. Balle a ce an eh, mutum Balle a ce to za a iya samun ɗaya da yake shan rabi. <laughs> Kai ce na yi dariya na eh, dariya. Kai da ana ɗaukan shi a tsakanin matasa. Mm. To yanzu aka zo ba matasa ba ba ma maza ba ba 'yan mata ba ya zo ya zama da matan aure. Da matan aure da matan kulle ma ba. Mm, eh. Abinda ma shi ma ɗin bincike nuna cewa da da wahala kika mata suna irin wannan abu. Amma yanzu yanzu an ce cikin kashi tara akwai mace ɗaya a ciki eh, cikin mutane tara kai akwai mace ɗaya cikin mutane tara za ka samu mace ɗaya da tana shaye-shaye. to Allah ya sa hukumomi Allah ya ba su ikon shawo kan wannan matsala da za a iya samun bakin zaren a kuma ga yadda za a iya shawo kan wannan lamari. to amin. sun we win a fire? Shouldn't have gone in. Turn the fire. kaye ya kare ya zama hauka. Sa'an na kwayar kaye ya ya zama Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallamin. mallamin. Allah To bari mu bude wannan babin da wannan wasiƙa da ta fito daga Hassan Burezuwa da fatan Malam Hassan mun faɗi wannan suna daidai daga jihar Niger mazaunin birnin Tripoli na ƙasar Libya. To lallai kan wannan wasiƙa ta fito daga nesa. ya ce salam fi a bari ya huce na murya amurka da dama dai kullum ina turo muku kati amma ban samu na samu shiga ba an koci sa an tashi a dace <laughs> aka fada kanta to malam hassan lamba ka ta fito allah ya sa an dace to bari kana cewa da farko ina gaida anti grace alheri da kuma anti daula salim da amini na bamaina hammani morotuwa allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da oga usman kasim kiringim da kadora digaga dan fulanin warji da, musa maina kandilwa bukar da mubarak aliyu banga da sani diga dan jihar maradin niger da usman usman da umar usman gazamni da madom tahir da zamni ina jin ko madam yake so ya ce ko madam tahir ne ga zamni da muhammad haruna sa idawa gashuwa da brabra mamadu ga zamni da dauda hudu unguru da adamu habu umar yanga da baba gana alhaji dubuwa nguru da ilyasu ibrahim jihar kaduna da kaka alhaji bukar gosuma da masak da Nasiru Aliyu bakiyun da Nasiru Shefu Yunusari da Usman Alasan Kamaru daga ƙarshe da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya amin ina tsammani dan jamhuriyar Nijar ne da kin san mm. wani lokaci Hausa su da a Faransanci ake rubuta ta sai an yi da gaske. <laughs> To to ba su nan su adali toro eh, masu jin Faransancin ba. <laughs> Su karanta da <laughs> To ni ma ga wani takarda a hannu na inda ta fito daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi, Najeriya. inda yake cewa salam filin a bari ya huce don allah ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga mai ɗaki na malama zainab malamar makaranta a bauchi da 'ya'yana abdalla da aisha afnan da fatima zara da ashiru lawan na goma ruwan ɓaure da umar baban yaya sabon gida da abubakar sabi'u sabuwa da ware malam bare brezuwa da kaka alhaji gursuma da masak da mudassar muhammad fawa balewa da amadu manaja bauchi da baba gana alhaji nucuwa wacakal to da fatan duk tashi cikin ƙoshin lafiya to amin To bari mu mika wannan gaisuwa da take hannuna daga hannun Umar Umar wadda ta ce daga gogon namu da fatan alheri zuwa gare ku daukacin ma'aikatan sashen hausa don allah ku mika min gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwana kamar haka yakubu magizawa rediyo amfani zandar da usman manika mai ruwa rod huntuwa da umar abdullahi gambaki da abubakar salisu gozaki da amadu abacha macina da ibrahim elzi kusfa zaria city da Ilyasu Ibrahim jihar Kaduna da Gali Suraju Faki sai Shehu Kacalla ka, kafi son ana jinkiri tauba <laughs> kin ji wani suna wake son jinkiri sai <laughs> eh to ka jalla eh, ana jinkiri to sai bashir tela lafiyan bare bari da garba sabiola gashiwa da musa maina kadilwa bukar daga ashiru na goma ruwan ɓaure da kadora digaga ɗan fulanin wardi da ashiru usman sabuwa gorom da abubakar kuram tsurutawa allah sa na faɗi wannan suna daidai da baba gada dabuwan guru sai kuma goni sanda yunisari da ibrahim salisu ɗan kaduna da sasiu mai shago alagamo da usman babban yaya sabon gida daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga ɗaukacin al'ummar garin da masak mai gaishe ku ya ce kaka mm. wai mai gaishe ku kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da masak matashi dan kishin ƙasa daga jihar Borno Najeriya to muna ina jin kaka alhaji bukar ya kamata mu raɗa mashi sarautar ɗan rajin a bari ya huce ba ina gaba wanda ya kai shi aika wasiƙa kowane sati ina ga sai kin ga wasiƙa shi. To in dai ba mutane ɗaya ke gaidawa ba galibi waɗanda suke aikowa ina tsammanin ko ba dai kuna saurare kowa ya dinga aikowa ku aika ta email din mu na adireshin mu na hausa.com. To madalla. To wannan saƙo ne inda ya fito daga Mubarak Aliyu inda yake cewa Assalamu alaikum filin a bari ya huce don Allah ina son ku bani dama kamar yadda kuka saba domin in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga abdulmadallib mandamagariya da kaka alhaji bukar gusuma da masa kin gani wannan shi ma yana gaishe shi ko da Ilyasu Ibrahim jihar Kaduna da Ibrahim Salisu dan Kaduna da Haruna Salisu dan Fulani Kwara da Tasi'u Ismail Zita Gozaki da Abubakar Yaka Naji Bauchi da Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya da Gali Sirajo Paki da yahaya no azare da umar baban yaya sabon gida da wari malam bare zuwa da bamaina hannami mumurtuwa da usman kasim kiringin na arewa da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau amin. kin san muna bin ki bashin labari to yanzu ga labari ga labari na kam <laughs> ga labari daga inda kika fito daga inda na fito ko tun da na dawo kam haka ne to <laughs> wani ne ya aika mana ma Dauda Garba bin Affan ne ya aika wannan labarin barin a raba shi in ci mashi albasa to inda yake cewa labarin wani mutum ne da ya je kasashen laraba to ban san ko daular laraba ya je ba abin nan duba kenan ko saudi ya ce yana jin da ya baka ne aka je shine sai sai irin jallabiyan nan to kai da ka saya sai ka je jallabiya baka gwada ba sai da ka tafi ka je ka daki ka gwada sai ka ga jallabiya ta matse ka nan sai ya koma ya nemo wajen tele ya ce to bari ya je a rage mashi a makan a makan to da ya koma ya je ya nema ya nema ya nema ya rasa yadda za a yi tuna ya ce to wani larabci zai faɗi yadda za a rage mashi ya zai ya gaya musu ya zai ya gaya ma tela cewa shi dai wannan jallabiya ta mashi kaɗan shi ne ya tuna ya tuna kawai sai ya tuna a shi dai akwai wata kawai abin nan wani aya da ya sani an ce idan sama'u shakat to yana ganin kamar shakat din nan dai karan <laughs> a rage kenan ta matsayin shi shi ne sai ce ya ce ba balarabe sama sama'u shakat <laughs> Allah ya sa ya fahimta daga nama ya ma nuna cire su ke bisa tsankin na zina kafin jama'a watsi daula eh, barin tambaye ki mm. da abaki da a baki gudunmuwar kudin kafani ko katako da da a can kin yi ki da lafiya a baki kudin magani wanda ki wani ki ba mutum kudin magani mana ka ba a jira sai ka wannan al'amari dai Allah ya kawo mana gyara a kasar mu kawai za mu ci wannan takaddama da ake ta yi kai yan siyasa kai abun ba mamaki wai wai wai gudunmuwar ɗawainiyar binne mamata ne aka kashe naira biliyan biyu har da miliyan ɗari uku. <laughs> Kuma abun mamaki sai ba a ƙaryata ba mai magana da yawun tsohon gwamnan shi ya ce eh? sun kashe amman su naira biliyan ɗaya da dubu da miliyan ɗari tara suka kashe. Eh, bai sai suka ce wai sun gada ne. Eh, wannan <laughs> ya zama gado. Wanda aikin aikin tallafawa kuɗin likafa nan. <laughs> Kai kai kai wani abu kama almara. Wallahi kama almara wannan ya zama almara kam. Ya ce wannan kama almara. Eto eh, da ga lokaci ya fara hadara, ma ina ga kina kowane mako za mu ji me da ke tashe ne a jiha-jiha. Haka ya kamata ni kam. <laughs> Na kasafin kuɗi. Na kasafin kuɗi kam. Ya ake kasafta kuɗin talaka. Shi ne kam ya kamata kam kowa ba in kuna dan kun sanya aka yi kasafin kuɗin wani ku ku aika mana dan mu ji. <laughs> Kun ga dai jihar Bauchi bincike ya nuna cewa an yi amfani da wa'innan makudan kuɗi wajen kasafin wajen tallafa wa ɗawainiyan binna mamata kila kuma na ku jihar akwai <laughs> makamancin haka. To Allah kawo kajin eh, sanadin mace-macen nan da. Shi ne kam. malama juli na daga mana hannu sabili da haka madadin daula salim alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. la radio